Let's go. Na, na, na, Numa get the lecture, Drake and the teacher. Who Numa get the swagger on the MIC. They're Daga last they has to a KNC. And that's a Machiavelli, and that's an easy E. Tin chicken sabin, just me get the rapping. The shima get the zana sako a bungo. The kaja haushi say ka mai da shi a bungo. Da banka barba get ciki me get the kari get to ciki the tattoo me get the gana yan uwan jini. Za ku so ku ganda tun da babu jagrin. Mu arewa za mu dinga are all welcome, ladies and gentlemen, children, boys and girls, to this special place whereby you're going to be thrilled with this. kan partners kudin sabo haka shi ne rabo hafiz dan kana wanda ko naira ta fi kwabo kalli kalla yadda ake tara dala harkar nema ba a sa kasala mala ka tashi ka nema ka zauna gindin bishiya kana ta hamma ni ba da wuta nake kamar boma ba mu sa daban da zaki da baki nake yaki zagaraga nake wa jobless da hankali ka kankame da kanka senseless sai ka sa hazaka kamar kawan filet sannan ka dinga addu'a a kullum yau mu muna gefe muna ce maka amin malam da ba kanka da Allah ba ku samu domin bana is haramu kai ka je ka haɗu da su mun ka kiyaye kar ka fada cikin ɗan malamaye wata ran za ka yi hawaye malam kai ka je ka fada cikin ɗan malamaye ka kiyaye kar ka fada cikin ɗan malamaye Nema, every game has seen, rich forever. Aha. Uh -huh. ku tashi ku nemi halal ko za ku mutu ku nemi ilimi ku je makarantu kar ku zan kuna da dai amma matattu nemi da sana'a ba su sa azabtu talauci da jahilci shi ke sa a tuntu tarbiyya yanzu da yi hankali da sanya yanzu sai kana da shi za ka sha jinja ya up ku farka kar ku fada jinja malam kana da buri amma kana zaman titi duba guys a danja suna ta sai da kati ne ne ne ne ma ne ne ne ne ne ma ne ne ne ne ma ne ne ne ne ma ne ne ma breakdown. Let's make ka fire chicken on maye on ka je ka ah. ah. thank you thank you mr dj akwai shahararren makaɗi kuma mawaƙi na kannywood wato mujahid aka pj brandon shi ma ya shigo wannan gidan a halin yanzu a ah, don allah a tafa masa nan akwai babban darakta wanda da shi ake damawa a cikin harkar hausa hip hop a halin yanzu a cikin masana'antar ba wani ba illa msk wanda shi shine ceo na ms2 records shi ma ya shigo kuma insha Allah yanzu zai haukan da kalin nan domin ya gabatar da kansa sa'an nan kuwa idan ya gama ya sauka muna da wato shahararren yaran nan wanda wanda kuka fi sanin sa da Lil Amir wanda ya saki sa a kwanakin nan musamman bidiyon da wa'inda ga wa'inda suka kalli wato shirin zafafa goma a jiya tabbas a lamba waka na lamba takwas wata waka ce mai taken I am the boss wato Lil Amir shi ma yana shirye-shirye zai hau kan takallun nan domin ya nishadantar da ku. MS on the mix. Ya dage ne, ya dage ne, ya

'yan mata ya tiki mai 'yan matan keri take ne matan kirji ya take ne yan matan kano ya take ne matan kano ya take ne yan matan jos ya take ne matan jos ya take ne yan matan zakkwata ya take ne matan zakkwata ya take ne yan matan abuja ya take ne matan abuja ya take ne yan matan bauchi ya take ne matan bauchi ya take ne yan matan neja ya take ne matan neja ya take ne yan matan zamfara ya take ne yan matan zamfara ya take ne yan matan jigawa ya take ne yan matan jigawa ya take ne gini yan matan Borno ya ta gini yan matan Borno ya ta gini yan matan Keti ya ta gini yan matan Keti ya ta gini yan matan Yobe ya ta gini yan matan Yobe ya ta gini ni ni na ku bana son ban komai na wana ku ya ta gini na ce ya ta gini na ce ya ta gini na ce ya ta gini na ce ya ta gini na ce ya ta gini na ce ya ta gini da rigini mun yi waga zafafa mun yi rawa an tafa kai suna gudu mu kuma murna mun su da baiti ba sa san si tsayawa tsoro sun nuna wa baiti na suna karyewa ma wadda take gurbi ba ta tsoro ta yi harbi kuna jin daɗi da abin da na faɗa sai ku ce ya take ne an yi sallah lafiya an yi sallah lafiya an yi sallah lafiya ya take ne an ci naman suya to ba tare da ɓata lokaci ba a halin yanzu za mu kira muku wato shahararren ɗan ƙaramin su babban su haka yake cewa shine ɗan ƙaramin su babban su ba wani ba illa lil amir don allah ku tafa ba lil amir Mega Mix. Now we there run down. number one on the comes down. All the people them know. mu je mu taka mu daidai ne ku zo mu sandarsiya Nikan kanin hajiya ina musuh musu bangajiya Hey, hawa, ayan It's your boy Amir the I can take it. I'm a pull up in the Bentley. I can take it. Stuck your money to the shallow. I can take it. Milan Kalaji. I can take it. We ballin', I can take it. We callin', I can take it. Yo, darling, I can take it. Why you fallin', I can take it. saya guys, money in the bank, gonna head of paradise. just taking the money, muna terabyte. I'm so rich in a homie, and I'll be trying phone never calling. Some business is alright, now me where they run things. I can take it. I can take it. I can take it. I can take it. I can take it. I can take it. I can take it. I can take it. I can take it.

ni karami amma ina barin da manya ni shafi da wanka dubi abin da na sanya muke zuwa gona wannan ko ba fatanya kamar yaya an tsatso tsoro ban da tsanya ba tare da ɓata lokaci ba za mu kira wani shahararren mawaƙin gambara irin na zamani wato hip hop wato ɗaya ne daga cikin kuma wanda aka fi sani su da vibes nation mutaka rawa eh ga shit from Taka. We ain't alright. Love and life, we're just getting started. See the boy, they don't already closer. My that's not that's They love me, come on, break the Ah, Anybody no kunya. You go where it is like a shakunya. Space fence, spread the bola. I wouldn't to go. I do I'm a colon. You can make this shit. You

they come with Taka. But you know what? I know. They was feeling this. The way I the rob is gone now. Forever to bubble and then about. If you not say you know Sabi, that's what I'm saying. That's what the music is like. A lagoon, stressing out there. So, ba tare da ɓata lokaci ba zan kira wato wa'insu shahararren mawaƙa su biyu wa'inda suke kirari da sunansu double kings to sarakuna guda biyu. I like it, I like it, you're smiling. Baby, I like it, I like it, I like it, you're smiling. Eh. Mama eh. can get it. So we just it. Eh. Baby, we just said it. I'm telling you, telling you. Kikere. Baby, come sit down from the Kikere. Baby, come and take the loss from the Kikere. Mama, come on, baby. Come on, take Kishido. Love you, love you, baby. Get it, Tama Walla. Tere, tere, tere. Mama, get it, get it, get it, get Mama, get it, get it, get it, get it, get it, get it. Mama sadaki mama ginge wala wala ginge mata sun tsere in su ganki sun ai tere dan baki sai mu zeriya Now so clap clap fuck worry na rike do ba shiga ba yaran sun zo da bala'i with break out like does anybody say Kima na? Minte mugu. Go, go, go, go, go, the back, back and the best. Don't hang your muscle. you my fresh air, me and now cook muscle. Go game hip hop na book bugan so and looking for the hell looking for the best my the jama'a na fadin na zama hore ya sarki da kaki da mulki sai hero on oh, the real niggas tell you one tell you all zero ga mai babbar riga tafiya nake swat na ta diga YK, kai zaka jin kai jin kai sanin kanka in na zo real nigga shit ba hit lies am zan sare my eyes gargaɗi ga masu jin kai yamma french area kai wane ne kai yaran sun zo da bala'i we the boycott like demon anybody say demon na mun ce muku talk guys talk guys talk guys makuri inaski ina inaski inaski ina inaski inaski ina inaski inaski where them dick where where them dick where them dick where where them dick where them dick where where them dick where them dick it can only get better when you hustling for your cheddar always a go getter never a slow fella my swag is ace I'm in a different race. Had to be on the finish line. My life is dream with muscles. Got rocket high, like a space shuttle. Give it all you've got. I for I am bunky. Yes, go on, I sanky. Babu wonky. My ship is never sinking. Do you more higher order thinking? Big MC's idea shrinking. Riding on a crest to wave like wildfire. Success is the name of my game. Switching gears, I'm celebrating. Steady elevating. Call me not no conceding, yeah. I'm shining forward in a blaze of glory, living fools of visions blurry. My subconscious is a gold mine, always try to own mine. Inaski, inaski, inaski, inaski, inaski, inaski, inaski. Kufutu mnima kuli ejari kawa owo nuri aka cho ego ku fito mu inaski ina inaski inaski ina inaski inaski ina inaski inaski where them dick where where them dick where them dick where where them dick where them dick where where them dick where she me on the right she calling me said she want my body. She said she want my body. What you? zafi na haɗo mata wanka mai zafi daga london mun yi da bi. muka je us aka ce canji babban yaro ne suna na daga gibi jiyo har da bulala manya sun san ba lalata ni kaɗai nake ba na fafata ba na ba na fafata ki kuna ne yan lalaji ki kuna ne yan lalaji ki su shi wamma kurari ki su shi wamma kurari wayo sauke kuma ina so in waɗansu su sake fitowa si mana rawar yon alhaji magani cewa gobe da su za a bidiyon a nan koko ba da su bane inda ka yi rawa mai kyau da kai za a yi bidiyon ah, dj dan saka min ka kaɗan sai mu yi tare da su ko Sonata, Tata, Tata, para nada. eu para. I you all the man bad Scatter the place with the banger Anytime when we drop on Baby girl is a must dance So I can send Hey, mama rush See, can I wonder When some mama ganin cewa wani ya zo ya mana ba sai ga kuma wani ta zo ta cinye mu zo mana zo zo zo zo dawo zo yawa ye ya sunan Zainab Zainab daga Daga unguwar Rijiyar Zaki. Daga unguwar Rijiyar Zaki kika zo? A ah, to gashi nan kuma kin zo kin cinye mutanen fa. Kin ga ga wancan namijin ya ba mu wani nasa mai zafi kuma amma ke kina durowa ma. Ba ki ga inda kowa tashi ba ne? To daga yau sunanki Young Hajiya. Ku ce Hajiya! might be brown. Your baby boy, your baby boy, I will be my baby girl. I will be your baby boy. Try understand, baby. Put your ages high. I know you get the money. I know you yeah. Show me some love, don't push me aside. My love so soft, girl. If you said I fight, I will make you happy, girl. Take it to the bar. This is me team one, girl. I have no In the middle of the night, girl, I have to beat it. Apart from you, there is nothing to sink. If I wake up in the morning, I am so not a sink. Come on, you could be my baby girl. happy, baby girl. I'm happy, baby girl. baby girl. baby the B-E-S-T. Like I said before, might as well say it again. Deliver punchlines without no delay. Leave your face bruised, got nothing to lose. Jump on the B.I. cruise, highway, my way. Blessings like a prayer on Friday. Albarka, like Yaruwa, Yesanka. Ya kajuranka like dole Ya ya ya ya ya Zasumanta like practice makes perfect Yes I should be past perfect Right now go back to school if you wanna know how When when why where Turn up the volume I don't care, envy, that's why they stay. Success, that's why they still fear. Put behind my back, I see them in the rear view. There's only one of me, there will be no other, no other. Music is my mistress, undercover lover. Me and the beat go way back, back when they hated you for being black. When there were no CDs to listen to a track, always on the go. Too bad I came back. P-U-R to the E, P-U-R to the E, Doctor P-U-R to the E, P-U-R to the E, Doctor P-U-R to the E, P-U-R to the E, Doctor P-U-R to the E, P-U-R to the P-U-R to the P-U-R to the E, P-U-R to the E, Doctor P-U-R to the E, P-U-R to the E, Doctor P-U-R to the E, P-U-R to the E, Doctor P-U-R to the E, P-U-R to the P-U-R to the P-U-R to the E, P-U-R to the E, Doctor P-U-R to the E, P-U-R to the E, Doctor Doctor P U R to the E, P U R to the E, Doctor P U R to the E, P U R to the P U R to the Big shout out to all the man them. Next season I see you. Wim yeah, I ain't forgotten about you. Vibes Nation, and you cool young Aboki, Mighty Swag Republic. Yo, Winzy Band. Too many man them to mention serious. But you know how it is. Blessings all round, you know what I'm saying? Together to the end, tunnel for life, yeah. to pass away. I come from Kano, my talent at Nagano. I can't say no. Be Bewache, Yabani Natono. Wai dole da sai kun yi magana ne. Kai, ku wuce.

Hutu. Norma G. Ricky Ultra. Ricky Ultra say. Mintash Korea Hawaii. Mutane Sanata Hawaii. Dunia Buduruwaru Wawa. But I gotta hustle, cause it's all about money, cause it's all about land, cause it's all about, cause it's all about, cause it's all about it's all about Great, if I can get the paper, paper, paper I will roll One, two, I buckle my dreams Three, four, step to the other side I'm from the north side, not the south side I don't give a damn, I've grown to be a man Put your hands up, praise be to God Me, dunya, say hankali No matter how you struggle, you must be in trouble Try to be humble, don't ever crumble never seen a jungle life. It's a royal rumble. We all have a dream, like Martin Luther King. I wanna be a king, come out of some canoe to be respected. They all disputed. I'm so talented, but now rejected. What's with the drama in my area? Area. Keiko I need some space. Let's call a spade a spade. We need a truce, fighting one another. Won't give us unity. Killing one another, all kills our dignity. Mentai Shikari Yawaii. about me. Cause it's all about me. Cause it's all about me. Cause it's all about me. If I could get the paper, paper, paper, I would roll. Ricky Ultra, no as GK Coach. Ricky Ultra, no as GK Coach. Dunia Baduru, Wawa, check it down. And Dunia get down in the ups and down. And ko akwai kuɗi akwai ups and down. And banda Wawa cikin ups and down. And shi gani take kamar babu gobe. Tana kana masa kiɗa ya ƙara gobe. sa a shauke in kan ta juyo ta farko ba a shauke in tira na sani a ko ina gayya ce lokacin da zaka farka can daga baya shi agogo da ke babu baya lokuta suna tuba suna wucewa balanta ne ka fada masa koya ne komai zaka yi ka sa tunani e e a shawara na ke ta baku don na to in kan ta baku babu komai a halin yanzu zan kira wani shahararren mawaƙi wanda group ne aka san da su masu sunan X-Boys. X-Boys tabbas suna da waƙoƙi da wa'inda suka yi a ciki akwai waƙar da aka fi sani da ah, Talatu ya Matatu Girl.

hala meine Ex-Boy, hala meine What? Hala, hala meine Ex-Boy, Yasunana, Ex, Yasun, Yasunana, Ex-Boy, Yasunana, Ex, Yasun, Yasunana, Ex-Boy, hala meine What? Hala, hala meine Ex-Boy. can never ever be like me. Jerry niggas, i just fighting with the gun, expert fighting with the mind. Mike, expert marching forward, backward never in a bullet. I'm prepping Kano City, Yaro, Baya, Rokan Yaro. You better change your style, kick your big like DJ Skylex. Nigga, expert rappers fearless. I'm a giant like John Cena. Allah, my name kamar shekaru, nasa sun kame kamar sakaro, tsoro na Ibola. kamar Ebola. Ka yaro ka da ne muka sha wahala yanzu ne ma na suke kamar fitila diga ha kamar fitila yanzu ne ma na suke kamar fitila hala my name what hala hala my name ex boy hala my name what hala hala my name ex boy to shikenan a akwai wata sabuwar waka da na yi na musamman musamman ma ga 'yan mata Created from a real black woman. He looked at her and called her name woman. She was beautiful and made to be a woman. You can't be a man without a woman. The story only began when I had to pick a mic. Had to force my heart out to protect the name woman. The humanization is too much, I can't bear. No holds barred, it's time for me to speak out. Speak out. Say the word, get out. It's the word, get out. Yes, I could get out. She makes the beautiful babies that we carry. She makes the food we put inside her belly. She kisses us more times than times a day. She never sleeps when we cry all night or day. She wants to close, sweep the house, it's about the day. Where do we go when we need Dad, Fight or her? I can fight for a woman. You don't know what it takes to be a woman. Nine months in a belly, that's a woman. Show respect and love for the woman. She treats you like a baby, that's a woman. She always pray for you, that's a woman. You can't enter this world to a woman. Show respect and love for the woman. get in Washin I'm za mu fara fara ako ina muna asara ya zama da wa'inda aka cutar kuma take mu a

we kumasa. ku gafara rappers ku matsa are finest mun danno mu jan muka zo ba wani rafi muna wakar mu kamar faya follow me baby mu je outing wani finan hausa ka ba ta dala daski in the club and bip suna gaishe ni kamar gona wai nayi kudi lan dan kwambo faɗi suke wai faɗi suke faɗi suke dan mun yi bulo everybody arewa population arewa more politicians arewa witches black man is arewa expenders arewa fine fine ladies arewa big big artists arewa gidaje na tara dan mata da mata an fara wanka da daloli mun tara din sun san bana gadara karamin mara kunya bai zara babban zakara shi ke tara. na yau haƙuri na san shura daga nan su ma sai suka fara a a a Now I Arewa, Arewa, yaushe ba na cin ganci sarki ba na lalaci kun san fa akwai ni yanci nan da komai fi bambanci if i see you baby girl not that you not that you if i see you baby girl not that you not that you karimata karawa and up karimata karawa and up Mata karawa and malari taka rawa an da ki sidir da tasa duk man fi anywhere go kifi baby wifi arewa finance VIP ina mazan suke sun gan mu sun ware game over kai hakan take wannan shekaran we go take over kai Kaduna to Kano, me and my guys will go drive Range Rover. Ah, muna ba leg over, dance to the beat, baruba. Eh, ku bi ni mutaka yau ranar farin ciki ne, oh nana, na gode Allah. ɗaukaka na aunana na zama superstar eh, maza da mata na ƙaunana dem dey copy my kowa da kowa na bi ashe ku kuna nan kun dan fasar a dan nan gaban wannan to a yanzu dai abin da zamu yi da ku ku tsaya ku tsaya ku tsaya nan yanzu waka zamu yi tare da ku sai mu ce da ku wayo wayo ku ce ba sufe yo, yo, Wayo, wayo. Bassi Felix. Wayo, wayo. Bassi Felix. yo, wayo. Numbers G. Bassi Levels. yo, yo, yo, yo, feelings. Bassi Felix. Bassi Liri. Bassi Bassarwa. Bassi Levels. yo, yo, yo, feelings. Bassi Felix. Bassi Liri. masu basarwa la la la la la la la kowa ita shi ya samu I'm the G gwagwajin ja iswaga mani gaci ga da hausa hip hop rapper mu mutan Kano akwai wada lyrics mai tsafta mu gidan kuɗi dan ko da mai ka zo afirka na fi ka zo in baka naira ka zo ka zauna ka dinga kirga tela babu shakka iki ku shakka tela feda zan ba ku lyrics mai kama da acapella cikin kuna ina ne ku zo in ba ku doba number muhammad chapta shi yake da doba number kashi na masu wanka ku ce ku samu ivy kan ku tsallako ku ketaro da wanka dan abi shi yake da wanka bane ga oshare ka zo ka ba su feelings wayo wayo Passing levels, way up, way up. the feelings, way up, way up. Passing lyrics, passing passarwa, way up, way up. the levels, way up, way up. the feelings, way up, way up. Passing lyrics. Yo, vamos, vamos, vamos. Hallelujah. Romans G. Uh-huh. Romans G. Hey, hey, Romans G. Romans G. Take a charge. Romans G. Take a charge. Romans G. Take a charge. Romans G. Take a charge. Romans G. Take a charge. Romans G. Take a charge. Romans G. Take a charge. Romans G. Go DJ. Tanaka, Alex, Tata. nada. Eu já se escaparam. zafi na hado mata wanka mai zafi daga london mun yi habu dabi muka je us aka ce shan babban yaro ne suna na daga gibi tiyo har da bulala manya sun san ba lalata ni kaɗai nake ba na fafata ba na papa k'i kullu ne yanga. the man bad. Scatter the place with the banger. Anytime when we drop man, baby girl is a must dance. So I can send, hey, mama rush. See, can I win double? Win some mama bucks. Where now? Man, I give it to them way yo. They call them do they wine body see. Mommy give it to them way yo. Say you know say the bama fi run the scene. The UK say sinsara. Open my town, no say we the para. SD ma say sinsara.

Shamano, Yidreke Bagno, Mano, Nothing will happen. Nothing will happen. Nothing will happen. Nothing will happen. Nothing will happen. Nothing I'm up in a place, just a summer must happen. Nothing i happen. Nothing back to bike and I just started happen. Nothing will happen. Nothing will happen. You look happen. Nothing will happen. Nothing will happen. Nothing will happen. Nothing I'm up in a place, just a summer must happen. Nothing i happen. Nothing back to bike and I just started happen. Nothing will happen. Nothing will happen. Something will happen. Leave it back. happen. Nothing in a place, my girl, so y'all, but i happen. Nothing here. I'll ask you to be a gift. No, no, why they get. Because it's happen. Nothing daga yusri abin an rage tasamance muna nan tafe farar rabe sai a kote muna kan tsaye amurka stay standing true we have my boys represent the crew. We have my boys represent we. Gonna make it to the top, even if I have to do. Five nation, be merry, trust me. They're not ready. Waiting to happen. Nothing will happen. Kill What's slowly. Waiting to happen. Nothing will happen. When I pop up in a plane, trust yourself, it must happen. I pick up the mic and I just die rapping. Waiting to happen. Nothing will happen. Kill us slowly. Waiting to happen. Nothing will happen. When I pop up in a plane, trust yourself, it must happen. I pick up the mic and I just die rapping zuma na fara rabi wani place na fara krabi na tafi wasu not even a light, yeah, to walk and then I'm a king to try. I'm a I'm I'm a I'm right. I'm a to fight, I'm right, it's my life. I make no face, when you see me, those days, I'm Throw it no rest, get your hips up, gonna get a the The go. in the happen, get it ready. in the happen. When I pop up in a place, just something must happen. I pick up the mic and I just start rapping. What's in the happen? fasten your headphones. Thank you for your attention, and I wish you a pleasant flight. Waking every morning, second chair when I see the chicken at the empty one, don't have babu pop, and in it, yeah, you wanna salama, I ain't dole in a yedoko, ni bambara, don't rap like I wanna coco, shut the area and I get a coco, na, na, na, na, na, na, na, na, domin idan na shuka wannan rogon da lokaci zan girbi garnoko ka zo mu je can wanda mu je mu ci madidi mu dawo birnin Kano mu je mu ga ladidi I wanna get married dan Allah ka bani kuɗi yawo nake da biro gashi banda ko fatanya iris a ko ina suna ta tare mana hanya yawo suke da buhun gulma ku ba hanya tun kaɗe su muke da tsohuwar lariya hasada da tuta ba ne ina neman halaliya malam to a sauka lafiya malama to a sauka lafiya yara to lafiya jama'a to a dawo lafiya I'm a sauka lafiya ajiya to ta mallaka arewa ba a shiri shekaru aro muke daura zani har da anini ko kun tuna da wani mai suna anini anini yanzu na ne ma ya daina ce ni hano ni hano ma mami iya iya ni mana iya iya wa ina iya iya ki kawo miya miya mun ji ma muna fitin tuwo ba miya miya sun jiya jiya nake ta biya biya zuwa magabata domin su iya iya ɗiban ruwa a rijiya sai da igiya igiya homi hori wa ajiye da mashin giya giya maganin kashe kwaro ai sai da piya piya a kawo mini mun muke da ci tare da wake mama in yabo ko a daina mutanen a gege ko a garin lagos ana tukin keke the show is a short down sauka lafiya malam to a sauka lafiya malama to a sauka lafiya yara to a sauka lafiya tafiya ku dinga zuwa tasha abin doka ne idan kuka shiga mota a tasha ana rubuta suna a receipt a cikin tasha fasinja ku kare rayuwar ku ku je can tasha direba kiyaye a daina overloading lirin sha cika baki na baya overloading hatsari na yawan fara saboda overloading a daina zulaman neman kuɗi da overloading a ringa sa seat belt tuki a hankali domin shi mai hankali baya tuki ganganci overspeeding a hanya zai iya kai ka lahira yawan fasinjoji yana a hannun shi direba wasu na da iyali wasu su da iyalin shi zafin nema wani wani sa'i baya kawo samu da gani nake tare da faɗakarwa rike on to sari na to a sauka lafiya malam to a sauka lafiya malama to a sauka lafiya yara to a sauka lafiya jama'a to a dawo lafiya alhaji to a sauka lafiya hajiya to a sauka lafiya gwaggo a sauka lafiya baba to a dawo lafiya wurin sokoto da kebi kada ka dole cikawa da gaba hawa su wata raba sauka lafiya da jabuta ka tsina sauka lafiya sannan bauchi gombe sauka lafiya benue kogi nasarawa plateau zuwa kano sauka lafiya kashi arewa dawo lafiya